الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أخوانا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu damar haɗuwa da ku a wannan masallaci ta sunna a tsakiyar birnin dambam karkatar karamar hukumar dambam jihar Bauchin Najeriya. Muna godiya ga Allah matsaukakin sarki da ya sa aka samu damar shikawa wani burinta wato shi ne Malam Ibrahim aka rantsar da shi a matsayin sabon ango. A sanadiyarsa ne domin nuna taya farin ciki da kuma nuna haɗin kai da ƙauna da take tsakaninmu a matsayin na al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi sallam, bisa ta farkin sunna muka zo kuma na ɗauko wannan tawaga kamar na manyan abokaina saboda mu zo mu halarci kuma mu amsa wannan gayyata Allah maɗaukakin sarki ya nufa da shi mun haɗu da su, yau goma sha shida ga watan sha'aban shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina ana sa ran nan zuwa mako biyu masu zuwa za mu shiga cikin shahararar ramadan الذي أنزل فيه القرآن tabbas za a shiga watan ramadan abinda ba tabbas ba shine shin za a shiga da mu ko ba za a shiga da mu ba amma tabbas za a shiga watan ramadan ko kana nan za a yi ko ba ka nan za a yi Allah ubangiji ya sa a yi da mu to bayan nuna farin ciki na ina kuma nuna gamsuwa ta musamman da na yi da ganin fuskokinku saboda iya tsammani na wannan shi ne karon farko da nake gabatar da karatu a damba na sha samun gayyata a kan izo damban ba koyaushe kan zo tare da wani cikas kwanakin baya babban liman bawan allah ya kira ni da niyyar bukatar in halarci wani taro na rufe ko na yaya ɗalibai da suka yi karatun alkur'ani amma ina da wani babban uzuri da ya sa na nemi afuwa a wurinka kuma allah ya sa babban abokina doktor abu muhammad wato usman ibrahim ya zo ya wakilce mu kuma ya yi fiye da abin da mu ma za mu yi Allah ya saka masa da alkhairi kuma wannan makaranta Allah ya ƙara mata albarka da ɗaliban da aka yi Ke sai Allah ya sa wannan zuwan kuma ya dace da wata tafiya da muka yi jiya zuwa Fatasku da kuma muka wuce zama wa muka kwana sai muka haɗa da wannan sai wannan ya zama ya dace da za mu iya samun dama ina so in ba ku haƙuri da yawa daga cikin mutane da ko da za su ji ni daga baya waɗanda za su so a ce su gayyace mu wani abu kowa yana so ya gayyace mu kuma ko ina a gayyace mu muna so mu je amma ba duk inda muka so ne Allah kuma ya so ba kuma ta sha'una illa an yasha Allah muna iya son mu je wuri amma sai Allah ya so shi yasa wani wuri za ka ga za a daɗe ana gayyatar mu akwai wani gari da na je na kwana ranar laraba wanda washe gari alhamis da na dawo shi na taso kuma na taho azare ya kai shekara biyu ana gayyata ta sai Allah ya sa sai wannan sati ne Allah ya sa na samu na shiga to kaga wani lokaci kana so ɗin amma da yake abubuwan sun yi yawa idan dambu ya yawa baya jin mai ya ka dole sai dai ku yi haƙuri suna ba da haƙuri na musamman musamman ga shi malam kwanakin baya ba mamaki duk abubuwan da na faɗa ta waya ba za su iya wadatarwa ba shi yasa yanzu nake cikawa da ƙara ba da haƙuri Allah ya ƙara mana ƙaunar juna akan sunna ya ƙara haɗa kanmu a kan suna suna ce na yi farin ciki da wannan gayyata to amma farin ciki na ya ƙaru yayin da na zo na ga angon a gabana sai na ce masha Allah tabarak Allah irin wannan yara matasa in ga suna yin aure yana kayatar da ni sama da in ga dattijo mai gemu da yawa ya yi aure yara matasa irin waɗannan su ne waɗanda su har yanzu a tsinke yake kuma idan aka mutu aure aka ba su mata za su fi jin lallai an ba su babban abu sannan da dattijo wanda dama an daɗe ana yi ka san ku a daɗe ana yi sai gaskiya da an daɗe ana gaskiya da wanda shi bai san komi ba ka zo ka ba shi ka mata aure a irin wannan lokaci manzan Allah sallallahu alaihi sallama da irin su ne ya tara yake ya ma a sharar shaba man istafa'a minkum al-ba'a ka falyata shi. Zaka idan na ga yaro ɗan matashi irin haka ya yi aure ina matuƙar jin daɗi. Yana tuna mun da lokacin angwanci na na farko. Shekara ashirin da uku da suka wuce, ni ma lokacin ina ɗan firit kamar ta haka, amma ba zan manta da wannan rana ba. Kwanan nan nake ganin hoton wani yaro jiya ne ma an yi masa aure ɗan shekara sha takwas ya buɗe sai yana dariya ya kasa rufewa na ce iko Allah an ɗaura auren ke ne yake dariya na ce sauran dariyan ma daga baya yana zuwa da ka wannan ango ibrahim angon zainab Allah ya maka albarka Allah ya ɗora hannunka kan daidai muna maka addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam a yi wa ango barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a kuma su kai irin wannan abu mai kayatarwa ba a samu sai a wurin musulmi kuma waɗanda suke ɗaliban ilimi waɗanda suka san ciwon kansu irin mutanen da ake ce musu yan boko zalla ba su gane amfanin yin aure da wuri ba amma duk wanda yake addini ne tarbiyarsa shi yasa wanda ba addini bane ma tarbiyarsa ba ma zai yi tunanin yayi aure ya ga yato mu ba to duk mutumin da addini ne ya dame shi za ga yana so saboda Allah ya yi aure da wuri saboda bayan amfanin da aure ke da shi a gare shi amfani auren kuma yana da amfani ga al'umma yana da amfani ga addini suna nufi aure da wuri shi inda za ku gane matasa gaskiya da duk wanda muke ido hudu da shi a nan ya kamata a ce kowaye ne yana da mata amma ba na tsammani duka kowa ne yake da mata inda zan ce a kulle kofofin nan duk wanda baya da mata wato duk wanda baya da mata ko dai in ce kar ya zauna a nan tare da mu ko kuma a fita duk a bar shi da ina tsammani za a bari da yawa kama ban sani ba ko al'adar ku ko a nan ana da wannan kyakkyawar al'ada ta yin aure da wuri idan kuna da ita wallahi kun rabauta yana daga cikin alherin al'umma a rinka aurar da matasa a kan kari wallahi yana daga cikin alherin al'umma su rinka kwadaitar da aurar da 'ya'yansu da wuri kuma su rinka la'akari da aurar da 'ya'yansu saboda sun kai auren ba saboda sun kai wani mataki na rayuwa ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kira matasa ne ya ce su yi aure ba tare da la'akari da kaliba ɗinsu a rayuwa ba ku daina alakanta da aure da cewa sai na gama abu kaza ku daina alakanta aure da cewa sai na yi abu kaza ko sai na fara abu kaza sai na fara aiki sai na gama makaranta sai na yi gida sai na yi abin hawa ka daina alakanta shi da sai ka yi kaza ka rinka alakanta aure da cewa idan ka ji ka shiga cikin hadisin nan kuma ka ga ka amsa kiran nan ba to kullum addu'ar ka ita ce Allah ka bani dama in amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma'shara shabab ya taron matasa man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj duk wanda ya ji zai iya aure ya aure to kuma waɗanda suke jin su kuma za su iya ina tsammanin suna da yawa a wannan wurin al'ada ce ta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka gane daga wannan hadisi suka yi aiki da shi shine yin aure da wuri tun kafin mutum ya zama fitina ga kansa har ya kai ga lokacin da zai zama fitina ga wasu ya yi aure sai a wuce wurin duk mutumin da ya yi aure yana samun maturity of thought and conscience yana samun kwakwalwarsa za ta haɓaka wajen yin tunani da tsara abubuwa idan ka ga mutum yana ta saye sayan abu a banza ya samu kuɗi ya lalata su bai aure ba ne kana neman mutum da ya dace wani bawan Allah ya kira ni ce malam ina da kuɗi ina so in yi abun alkhairi da shi ka gaya mun mai zan yi alheri da shi ce da in gina masallaci da in gina asibiti da in yi wane ne da in yi wane ne duka ya faɗa mace akwai masallaci a unguwan ku yace akwai na gina akwai a wuri kaza ma na gina akwai asibiti yace akwai nace mishi kana neman abin da ya kamata in gaya maka za ka yi yace eh ce masa nawa ne kuɗin da kake ji ka ware don kai masallaci ko asibiti yace miliyan biyar nace mishi don Allah kirga matasa a unguwan ku wanda kowane ɗaya daga cikinsu za ka ba shi dubu ɗari biyu da hamsin kawai matasa daga wanda ya gama secondary school zuwa wanda ya gama diploma zuwa wanda ya gama digiri daga dubu dari biyu da hamsin ya yi sama na ce amma karka ba wa wanda bai aure ba na ce ka sa a yi maka listin dukkan matasa na garin mai mata ɗaya ka ba shi dubu dari biyu da hamsin mai mata biyu ka ba shi dubu dari biyar mai mata uku ka bashi ɗari bakwai da hamsin mai mata hudu ka cika masa wallahi wannan bawan Allah ya ce wannan shawara taka ta yi kyau ya ce amma malam miliyan biyar da ka faɗan nan ba zai komi ba ya ce zan ƙara wannan kuɗin ya zo miliyan ashirin ai aina sai yana da niyan alherin sai na gaya masa abin da zai bukaci kuɗi na ce masa waɗannan mutane masallaci da da za ka gina da kuma asibitin da da za ka yi waɗannan mutane wani a sanadiyar wannan dubu ɗari biyu da hamsin ɗin kaɗai ya isa ka sayi aljanna a wurin Allah saboda ka fitar da shi a cikin wani kurbatun min duniya kai kuma za ka je ranar kiyama kana neman an yi a an ka kurbatan min kurabi yau mil kiyama na ce to a ce kai empowering mutum ashirin matasa na ce mishi amma sai wanda ya aure kadai wanda ya aure shine wanda ya amsa fabta ruwa inda lahi ya nema a wurin Allah ne na ce ka nemi irin waɗannan wanda ba su da aiki ba su da wayo, kullum yana kokarin ya yi aure kawai yana neman Allah maɗaukakin sarki ya kawo to irin wannan shine zaka sa wa'azin da muke yi aiki cewa idan sun yi aure in ya kunu fukara a himu Allahu min fadli wallahi aka tara masa matasa yace yi empowering din matasa sun kai mutum arba'in. yawan matanka yawan jari kuma wannan mutum da yake yana da kirki da ya haka sai ce ko kowace mace kuma in ya baka sai ce ita kuma matar a baka dubu hamsin ita ma a gida ta ɗanyi wani abu kuma wannan hamsin din ba naka bane naka ne to daga baya wannan bawan Allah mu hadu da shi a wata ƙasa yake ce malam ka tuna da shawarar da ka taɓa ban yau shekara uku yace wallahi yaran nan da na kira su duka na sa aka yi musu ɗan samina na kwana biyu na biya dubu ko hamsin ne na kira wasu irin yan entrepreneurs ɗin suka koya musu yanda yanda ake tsara kashe kuɗi aka yi na kwana biyu aka ba kowa dubu hamsin sun su masu yin abun aka yi waye ya ce wallahi wasu daga cikinsu yanzu za ka samu wani yana da yara biyar yara nawa suna karkashin sa to kaga wannan yana gaskata faɗin Allah maɗaukacin sarki idan mutum yana cikin hali na talauci to aure yana sa ya arziki abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ce Yace ku yi da'a wa abin da Allah ya umarce ku da shi na yin aure Allah fi ma amarakum bihi minan nikah yunjiz lakum ma wa'adakum bihi minan zina ku cika abin da Allah ya umarce ku da shi na yin aure shi kuma Allah zai cika alkawarin da ya muku na arziki to duk matashin da yana da ƙananan shekaru ya yadda ya aure to fa ya yarda ne cewa ba mai arzikawa sai Allah don wani zai ce zai aure amma sai ya zama establish ya ce maka ana zama establish su kuma waɗanda suke da auren su ma ba zama establish ba balle kai da baka da shi kana jira ai matar ita ce hanyar establishment sirrin arzikinka wallahi mutane da yawa za ga akwai ta kofa da Allah ya ajiye maka amma ba za ta buɗe ba sai kayan aure galibin wanda ya aure ka tambaye shi zai ce maka bayan na aure kaɗan zai ga abu kaza bayan na aure arzikin mutum wallahi baya iya planning Allah ne yake planning din menene abin da zai baka don haka habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fahimci wannan suka rika yin aure akan kari kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke aurar da ƴaƴansa mata da wuri kuma ya aurar wa matasa ƙanana Ali ibn Abi Talib ya auri na Aisha tana ɗan shekara goma sha takwas a ina na Fatima tana ɗan shekara sha takwas ita kuma tana 'yar shekara sha hudu wasu daga cikinsu suna aure ƙasa da haka usama ibn zai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fatima ta aure shi yana dan shekara 17 ne ba an shi usama usaman nan a lokaci yana dan shekara 17 ita kuma har ta yi aure ma ta zama bazaura ce amma ki aure usama na san zai iya abdullah ibn amr ibn al'ah babansa ya aure yana ɗan shekara goma ne ya haife shi yana ɗan shekara sha ɗaya ashe ɗan shekara goma ma zai iya lallai kai ƙato ka yi goman ka sake ninka wata goma kuma har yanzu ba kai aure ba kai ahlus sunna sannan kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun gano cewa baka bukatar sai ka tara kuɗi kafin ka yi aure abinda ake bukata shine zama kana da alba'a kana da abin da zaka iya biyan kuɗin sadaki kana da abin da zai iya sustaining ɗinka kai yanzu ka bada matar yanzu da yawa daga cikin matasa da zaga suna kuka cewa ba su da kuɗin yin aure amma fa ya sayi simba ya sayi faramayya ya sayi wacece ya sayi waya ta dubu saba'in to yanzu dun na mai an shi ne alba'an da aka faɗa an ce man istafa'a minkum alba'ata zawar." shi kuma istafa'a istafa'a alba'ata fashtara aljawwal wannan halin sunna ne Aa. Ah. annabi sallallahu ya ga maka inda za kashe kuɗi kuma kashe kuɗi kuma wanda ya gane cewa yin aure ya yi shi saboda Allah annabi sallallahu alaihi ce alkawarin Allah ne sai ya taimaki mutum uku sai daga cikin su shine duk wanda ya aure da niyyar saboda Allah ya aure ba saboda zallan soyayya ruwan zuma ba ba saboda zallan wance babban yarinya zai aura don yayi takara ba ba saboda wani ya aure shi ne saboda Allah yana son isfa ya yi aure saboda Allah kuma ya amsa saboda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi ya ce in yi kaza na yi to yau kuma ya ce fal ya zan yi aure saboda manzan Allah ya ce sai kai haka wallahi sai kaga arziki yawancin waɗanda suke kuka ba saboda manzan Allah suka yi ba shi yasa sai a janye bakin shari'a sai a barka ga ko za ka samu ba shi bane ka yi saboda Allah ka gani kuma wannan da nake ga muku ina ga muku daga experience ne daga experience ne ai kun gan mu gamu nan alhamdulillah ai da ganin ka san alhamdulillah wallahi duk albarkan sunnan manzon Allah ne wallahi dukkan mu ba wanda wayonsa ne yasa ya samu kowa a cikin mu ya gaya muku lokacin da ya aure me yake da shi dukkan mu mun yi aure lokacin da sai abokai sun tara kuɗin da za a yi walima kai ba za ka iya walima da kanka ba ma alhamdulillah har ba sai na faɗa ba saboda haka wallahi gaskiya amma idan Allah ya alkawari gaskiya ne wanda baya samu shine wanda bai yarda ba mutane suka nuna kamar sun yarda amma a aikace ba su yarda ba kai dai ba za su faɗa ba ne to ka nuna daga cika ka gaskata Allah ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yunjiz lakum ma wa'adakum bihi min al-ghina sheka shekul islam bin taymiya yace yana ɗaya daga cikin hanyoyi na sirrin ƙarfafa tattalin arziki da aka samu magabata suna yi idan aka samu an shiga recession tattalin arziki ka san lokaci Allah yakan rike arziki da kansa sau kun yi wani laifi yace to hanyar yadda ake samu a fita daga recession hanya biyu ne bayan an yi al'asu bil asbab ana ta noma ana ta wane ne amma ka san duk yanda kuka yi kuma sai Allah ya rike ruwan sama a yi kasuwanci ne a ki samun riba darajar kuɗi ta faɗi wace ce abin da kuka shirya a je kasuwa a kasa samu to idan Allah ya rike irin haka ya ce hanya biyu ake yi a yi arziki ƙasa ta sake dawa da arziki na farko istighfari a ce kowa ya yi ta yi musamman kuma ƙananan kananan yara da ba su yi laifi ba a ce ku ta istighfari ba su ma san ma'anansa ba ku ta istighfari mata su yi istighfari maza su yi istighfari sannan sai a ce ai ta aure wa matasa sannan kar a rinka barin mata suna zaune a gida waɗanda mazajensu suka mutu da matan da mazajensu suka sake su irin waɗannan suna zaune kuncin da suke ji da ba za su iya faɗa ba sai Allah ya kushi da ku akan ba ku rufa musu asiri ba sai ya ce ku auro su nima in rufa muku asiri ya ce to sai a ce ai ta aure ina mai daya sai a ce ina wane ina wane a tura wance gidan sai a ce wane zai ka auri wance kawai umarni ne shugabanni za su yi ta yin haka saboda arziki ya zo sarki ya ce wane an ɗaura maka aure da wance kawai ga ta ana kawo ta sai ka ce na'am labbaik Allahumma labbaik Allah ya kira ka amsa a ce wani bai aure ba malamin sai kira shi ce kai ga ya ta wance dauka ba ni da kai na ba aka za a yi ta yi a aurar da su ya ce wallahi kafin shekara an aurar da matasa an aurar da mata irin wannan aramil wanda aka bar musu ya'ya marayu sun ta samu sun yi aure hankalin su ya kwanta sai ga arziki ya fara zuwa daga ina wala wannan ahlal kure. amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard shine ai amanu wa taqaw din ku yi imani kuma ku ji tsoron Allah sai kaga Allah ya bude albarkatun sama da albarkatun ƙasa albarkatun sama da albarkatun ƙasa akwai wanda ya san su ne wa ja'ala fiha rawaziya min fawqiha wa baraka fiha akwai albarkatun da Allah ya sa a cikin ƙasa wanda kowa bai san su ba to Allah sai rinka bude irin wannan taska sakamakon aure ibrahim allah ya maka albarka waɗanda duk za su bi bayan ka su gwada irin wannan suna allah ya taimake su allah ya albarkace mu ya albarkace auren rashin mu allah ubangiji ya daidaita tsakanin mu da abokan auren mu da kuma ba da zuriya mai albarka a nan ya zan takaita abin da ya zama daidai allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba damuwa ba damuwa ka cika ka cika بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرابوكينا المرشد barista esta profesa alarama imam khatib hod alhaji kuma ango ba ango ne yanzu ba angon gaske aiwa wannan an zo ai na ɗaya ke an gon gangan ne da sauran da sauran an gonci Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa maka mizani sai dai ya takaita bai yi minti talatin din da da aka ce zai yi ba ni kuma minti sha biyar da aka ce zan yi sun min yawa to abin da duk bai yi wa wata kila an yi sa'a masu ya tasha daidai gaskiya ne aure ya rufa mun asiri ya rufa maka asiri wanda bai ba shine bai san wannan ba aure rufin asiri ne duk wanda yake da mata ta masa sanar da rufin asiri domin damuwarsa ta sha'awa ta ɗauke wani makifaffe ne a sha'awa idan aka baka labarin sha'awa za ka gane cewa matarsa ba karamin jihadi take yi ba amma shiru malam an zauna lafiya kuma duk duniya ba asibitin da zai je ai masa magani sai ita kaga ta ma sutura idan ka shiga cikin irin wannan damuwa ka gigita ita ce kadai za ta sauke maka damuwarka da kwana uku kai tafiya kwana uku ko sati ɗaya ko wata ɗaya da duka gigice sai ka zo wajen ta kasar biyan bukata a ko ina ka tsaya ka biya bukata sai an canza masu suna ko a duniya ko a lahira sai ita kaɗai idan ita kaɗai ko su hudun nan idan su hudun wannan rufin asiri ne malam kai kokari asirin kai rufe sannan wannan matar ita ce za ta faɗa akwai da babu ko baka da kokobo za ka ci tuwo mata 'yan baiwa ne haka za ka fita ana ba magi ba gishiri ba za kana cewa zan aiko kuma ƙarya kake kuma za ka dawo ka samu an gama sai mai mata mala wallahi ka rufe ɗakin ka ba ka da mata ka fita da yunwa Allah in baka nemi yadda za ka yi ba sai ka zo kare na ganin hanya amma in kana da mata duk yadda aka kada aka rawa za ka zo ka samu an kwada wani abu sannan gidanka ma ka bar gidanka a cikin mutunci in baka nan ma gidanka za a zo za a samu mutum za a sha ruwa za a ci abinci yan uwanka za su zo su jira ka su ta daraja ka wani naka ma zai zo ya kwana wata taka za ta zo ta kwana ta maka riga ta mutunci kuma a sanadin ta arziki aka dauko aka kawo maka daga gidan wani domin lokacin da Allah ya halice ta a cikin mahaifiyarta an kwarzana arzikin ta lokacin da arzikin ya kawo gaba aka kawo mai ita da haka arzikin kai na zuwa na ce na zuwa shi yasa za ku ga galibin mawadata magidanta ne da wuya ka san mara aure kuma mawadaci duk matalauta ne to arzikin kai kadai mai ginin gida sai ka gaina da mata mai mota sai ka gaina da mata mai shago sai ka gaina da mata mai jari sai ka gaina da mata mai riga da kyau sai ka gaina da mata sai ka ga galibin masu mata su ne waɗanda a can masu kafa abin hannu amma matasa sai rafka rafkan waya wanda galibi abba abin da yake cikinta sai shiririta da ta da gafin gauranci Ya hakan ta rufa maka asiri abin da nake so na kai mu zuwa gare shi shine idan muka dubi irin rufin asirin da mata suke mana don Allah mu ji tsoron Allah mu sauke hakkokinsu da suke kanmu ka rike mutuncinka ka rike matsayinka ka ɗauki nauyin da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora maka a kafaɗarka kar ka halince ta kar ka zalunce ta ka zama namiji irin yadda Allah mara kusar ke kira ka namiji الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من Ka kaga anan aka ce a rijalu sai aka kira ka da rajul saboda ba duk namiji ne yake cin sunan rajul ba namiji kan zakar ne shi sa koyo aka haifi namiji sai a ce zakar shine sunan kowane namiji amma rajul sunan wasu ne daga cikin mazaje ko bahaushe ma in yace maka ai wane namiji ne yana nufin wata ƙarin ma'ana akan mazakuta to abinda alkur'ani yake nufi ma shi shine ku zama mazajen kwarai mazaje na kwarai namiji da ya kai a kira shi namiji shine namijin da yake tsayuwa akan kula da mata sawa'un matar da ka aura ko matar da ka haifa ko matan da suka haife ka ko matan da aka haife ku tare in ka zaune iya kula da al'amuran mata mai iya ɗaukan ɗawainiyar mata domin sun fi maza ɗawainiya sun fi maza bukatar kulawa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya su ɗaya daga cikin abu biyu da Allah maɗaukacin sarki ya sanya masa a zuciyarsa a rayuwar duniya saboda sun fi maza bukatar kulawa da ɗawainiya sun fi maza abin tausayi to gwargwadon yadda ka yi amfani da damar da Allah ya baka ka jajirce wajen tsayuwa akan kulawa da mata gwargwadon yadda ka ci sunan namiji shi sa har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin alamun tashin alkiyama sai lokacin da za a waye gari mata hamsin karkashin kulawan namiji daya to Allah subhanahu wata'ala sai ya faɗi wasu sifofi guda biyu Daga su ne kaci sunan rajul Allah ya fifita jinsin maza akan jinsin mata da wani fifiko na musamman wanda ba mai musun wannan a duniyar dan adam ba mai musun wannan walaita zakaru kalkunsa namiji ba kamar mace ba mace ba kamar namiji ba jarumtar ku ba iri ɗaya bace yanayin kira halittar ku ba iri ɗaya bace karfin ku da kwarjinin ku da haiba ba iri ɗaya bace juriyar ku ba iri ɗaya bace ka bambanta da ƙyamata ta fiskoki da dama har a hukunce-hukuncen addini an bambanta ka da ƙyamata shaidar mata biyu ne take daidai da shaidar namiji ɗaya a gado rabon mata biyu ne yake daidai da rabon namiji ɗaya a wasu hukunce-hukunce Allah maɗaukacin liki ya bambanta jinsin namiji da jinsin mace saboda hikimomi da ke cikin haka wannan fifikon fifiko ne ba mai inkarinsa ba mai musunsa sai mai taurin kai sai mai taurin kai saboda ko a duniyar kafirci ko a duniyar masu da'awar masu da'awar gender equality a duniya irin tasu masu yadda namiji da ya fi mace domin mafi yawan shugabannin kasashe na duniya maza ne mafi yawan jami'an tsaro maza ne masu rike ragamar security a duniya maza ne ko a kasashen musulunci ko a kasashen kafirci manya-manyan ofisoshi na musamman maza ne da gangan ne ake ɗan jefa mace domin wata bukata amma hatta su masu da'awar daidaita tsakanin maza da mata sun gamsu cewa namiji shine zai iya shi sa ko a wata siyasa ta amerika mace za aka ga za ta ci zaɓe sai da aka yi wata kalankuwa aka yi wasu dabaru na wasu lissafi aka yarfar da ita aka ɗora wani shashasha su ma a hankali irin nasu suna ganin ya fita don mashi ɗin ya shekara hudu su tumbuke shi su sa namiji a kan su bar mace ke shugabanci to wannan mu fahimci cewa Allah yana nufin kana da bambanci da mace amma fa sai ka tsaya ka yadda kai jarumi ne sama da ita kana da haiba sama da ita sai ka yadda kana da hakuri sama da ita sai ka yadda kana da wadata sama da ita don wani in mata shi tana da shi sai ya kwanta kawai yadda mace tana mai tallafi a abincin gidansa baka yadda kai namiji bane kenan ka yadda kai ne ka isa kai umarni a gidan gaba ɗaya kowa ya bari kai ne ka isa ka hana kowa ya hannu za ka tsaya da ƙafafunka sannan kuma duk lokacin da ka bukace ta ko ta bukace ka to za ka yi gadai domin duk karin hularka duk can rigarka duk tsawarka da umarninka dan wani sai yawan umarni da yawan hani amma idan ya zo biyan bukata da ya mace bata mata rai yake to a rigar ka ba za ta maka mutunci ba umarninka ba zai kuma maka mutunci ba so za ka tsaya hatta a wannan bangaren mace ta san kai namiji saboda Allah ɗin ya riga da ya bambanta ku ta sirruka da yawa sai Allah ya ce wa bima anfaqu min amwali bangare na biyu shine kai din nan kana ciyar da iyalanka daga dukiyarka wannan daraja ta ciyarwa ka sani cewa tana daga cikin abin da ya mai da kai namiji kana iya ɗaukar nauyin iyalanka ka ba su ci ka ba su sha yadda zai wadace su gwargwadon ƙarfinka Wurin da ka ajiye iyalanka daidai yake da mutuncinsu suturar da matarka take sakawa daidai yake da mutuncinta da mutuncinka ka tsaya a gidanka ka tsare mutuncinka wajen ciyarwa idan ka kuskura wannan damar ta kubuce a hannunka to damar tarbiyya za ta kubuce daga hannunka ba za ka zama namiji ba ka kuskura matakka ita take bige-bige ta ci da kai take bige-bige ta wanke tufafin 'ya'yanka take bige-bige ta nemi sabulun wankan 'ya'yanka matarka ce take bige-bige ta san yadda za a yi abubuwa su daidaita a gidanka kai sai dai ka shigo ka wanke goma ka koma biyar to ka sani cewa ba ka da sauran mutunci ko ba za ka iya juya komai a gidan ba daga nan gida ya kwace daga hannunka ita kuma ba za ta iya tarbiyyantar da su ba domin mace ita ana ba ta yaro lokacin tausayi ne daga haifarsa zuwa shekara bakwai a mahalar tausayi sannan ake baka yaro a mahalar tarbiyya saboda ba za ta iya tarbiyya ba tausayi ta sani kai kuma tarbiyya ka sani baka san tausayi ba so idan kai telin lokacin tarbiyya lokacin da ya kamata a ce daurinka ne ya zo muhimmar ka ce ta zo amma sai ya zama baka iya daukan ɗawainiya ba to baka sani cewa mutunci ta zai zuba idan iyalanka ƴaƴanka suna neman sabulun wanka ba za su neme ka ba su san ba kai suna neman omon wanki ba za ma su je da kake ba su san ba kai yarka budurwa tana jinin haila baka san ma ya ake ba yaya take tsun ma take tarewa da me take ba baka san ma me ke faruwa ina take samun brazil ina take samun fan baka sani ba ba abin da ya dame ka baka dauki wani abu ka bata don ta je ta saya ba baka sayo ka kawo ba to sai a wayi gari ba ka iya sarrafa gidanka sai ka yi saurayin da ranka baya so kuma ba yadda ka iya don baka mutuncin da za ta yi maka biyayya sai ku ta dauki ba da so ku tsare mutuncin a wajen iyalanku ku ciyar da iyalanku ku tsare martabarku ku faɗa musu kalmomi da za su ga girmanku kar ku faɗi kalma wa iyalanku wanda za su dinga jin haushinku wala Allah wata ransu mayar muku ka rike girmanka kar ka yi mummunar kalma kar ka kai hannu duk abin da ka san na karamci ne ka tsaya a yi shi duk abin da ka san na dawar mutunci ne ka guje shi kuma ku tsaya da hakkokin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora a kan saka ango da kai da ire-irenka da ire-irenmu gaba daya mu rike amanar da Allah ya danka a hannunmu annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ku ji tsoron Allah game da hakokin mata domin kun karbo su ne da sunan Allah da kalmar Allah kun karbo su ne da kalmar Allah ko ba inna alhamdulillah ba an yi salatin annabi kai ko salatin fati aka yi sunan Allah a ciki sannan kun halatta wa kanku farjojinsu da kalmar Allah kun karɓo su da amana kun halatta wa kanku farjojinsu da kalmar Allah su ku sani cewa amana ce a hannunku ku rike wannan amana yadda aka danka a hannunku Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon sauke nauyin da ya race a wuyanmu na matayenmu Allah ya ba mu ikon ganin muhimmancin iyalanmu da abin da suka tare mana wannan ya taimake mu wajen nazarin cewa suna da hakkoki kuma suna da mutunci da kima a idanu Allah ya sanya albarka cikin wannan aure Allah ya ba ku zuriya tsayi ba ubangiji Allah ya aurar da wanda ba su yi ba masu bukatar tsari Allah ta'ala ya ba su ikon karawa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا نسي نبا na من تنانا karfesa mintuna اللي saboda yadda matasa suke jin daɗin wannan lakcar ba so a ce ta kare aminci a shirin ba Allah maɗa kuke saka musu da kai da bisa akwai abubuwa da yawa da suka ɗauki hankali na cikin maganganun da malaman nan suka yi da lokaci ba zai bani dama in yi magana a kai ba amma wani abu da na hararo shi ne duk falalar da suka yi ta faɗa falalar aure ne to sai na fara nazari ni kun gwagware ba su da falala ne sai na fara wannan tunani wai ita gwauranta ba ta da falala ce ko fada ne ba su ba saboda saboda farfesa ya ce sun suka fi yawa a masallacin nan inda za a yi Kadda kan kuma ni mana yadda to a daga cikin falalar gwagware <laughs> daga cikin falalar gwagware wato rashin shadul gwagware Allah ya musu albarkar lokaci da yalwar lokaci da kuma sake babu tarnaki saboda shi barar aure yanzu a nan bakin titi inda zai ga wani abokinsa da shorudu ya ce ɗau ina za ka je ce inugu ya ce bismillah kawai kaga mu bagi da jiro da tunanin cewa me zai bari a gida ga ko ba komai dan shi ma na wata yar falala ce ko sannan kaga Allah ya kiyaye kaga ko kidnapping din sa aka yi inda gauro ne kafin a gano cewa an yi kidnafin din sa ai da kwana biyar da yawa ai kwana biyar gaba a jilo da shi kuma ko kudi za su nema su kansu kidnafin idan suka san cewa gauro ne ba zai tsada ba kaga ba zai wahalar da mutane ba kenan ba su kansu kuma yan uwansa ba za su ba da kuɗi da yawa wajen karɓo shi ba don ana tun ana tunan ba za a damu da shi da yawa ba don ka cewa wannan kuɗin da za a ɗauka an ka ce gwamnati ne bai aure ba bashi da yaya ba mata ba nauyin kowa da zai bari kuma a ce wai a bada miliyan biyar sai a ce to yanzu dan Allah miliyan biyar din nan ko miliyan uku nan ai gara auren da su lantana suwa ne ne wa, ko ba ka bane wani a shi da ɗaya yafi akan a karɓo wancan ko mutuwa aka yi mutuwarsa da sauki dan za a ce ya koma ne amma ka ga mutumin <laughs> to a a gurguje abin da nake so in sakon da nake so in faɗa na karshe na ga muku ba zan ci lokaci ba saboda lokaci ya riga ya tafi ko malaman da sun faɗa abin da ya kamata a ce sun faɗa ni kuma yanzu na adamman ni dan gari ne dan gida ne ko ba ba ko bane ni wato ina jan hankalin waɗanda Allah subhanahu wata'ala bai ba su damar yin aure ba kuma auren nan dai ko yaya aka yi dole dai sai da dama a yi shi sai da dama ake damawa bawan Allah da Allah mata kuke jarrabe ka da wannan musiba ta gauranta ina jan hankalinka ka tsaya ka bi dokokin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ya wajabta wa gauro kamar yadda malaman da suke ta magana akan haƙoƙi musamman alƙadi abokar musa ya yi ta magana akan haƙoƙi na wanda allah subhanahu wa ta'ala arzuta su da aure to kai da allah maɗaukaki bai baka auren ba ka sanya akwai haƙoƙi da yawa akwai dokoki da yawa da allah subhanahu wa ta'ala ya kafa maka ka yi ƙoƙari wajen tsare waɗannan dokokin allah maɗaukaki zai ce zai taimake ka kai ma wajen ka ji zuwa gaba ka yi amfani da damar da Allah subhanahu ta'ala ya baka ko shakka babu mutumin da bai riga ya yi aure ba yana da wasu damammaki da zai yi amfani da su shi ma in har ya mai da hankali zai yi amfani da su kuma za su amfane shi akwai damammaki da yawa da yake da su da ranar lokaci da yake da su yanzu Allah maɗaukaki ya sa kara da iyali da zan kira suna ba amma dai zan muku kwatance na san ba za ku gane ba wani daga cikin yan uwa zan gaya muku cewa bambancin mutumin da yake da mata da bashi da mata mai mata marar mata shi ma zai iya amfani da wannan damar lokacin da ya ji jami'ar musulunci ta madina wani ne daga cikin bayan allah wani daga cikin bayan allah ne ban cewa da bako da ya je jami'ar musulunci ta madina da da farko bai je da iyalinsa ba sai ya sa wa kansa kullum idan zai tafi masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam al'adar ɗaliban jami'ar madina idan aka yi sallar la'asar a masallacin jami'a to akwai motoci na jami'a da za su zo suna ɗaukar ɗalibai su kai su masallacin annabi alaihi salatu wa cikin gari akwai halƙoƙin malamai nan kuma da suke zama suna karantar da mutane bayan karatun aji to al'adarsa shine kullum idan ya tashi daga jami'a ya shiga motar jami'a kafin ya je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karatu a wajen malamin da yake karatu a can to a wannan tsakanin karatun alqur'ani yake yi in zai tafi zai karatun alqur'ani in zai dawo zai karatun alqur'ani wannan lokacin ya bashi ne na ne na karatun alqur'ani ana nan ana nan wata shekara sai je da matarsa da je da mata to ita ma mata tana so ta rinka zuwa masallacin annabi alaihi salatu wassalam ai ita ma tana sallah dan ko tana son ballan zuwa masallacin annabi alaihi salatu wassalam idan ya taso da ita daga gida kun san al'adarsa ko idan ya taso daga gida kafin ya zo masallaci ne zai rasa da kurani to yanzu takowa suke yi su taka ya dashi da wa shi da iyalinsa suna zuwa masallacin annabi alaihi salatu wassalam wai sai ya ci gaba da yin wannan karatu ashe abin yana damunta shine ranar ta kuhule ta ɓata rai ce ita ba shi ma da lokacin ta nan ko dan takawan ma da suke yi daga gida za su je masallaci a dan samu dama dan yar soyayya ma sai ta karatu kaga lokacin da ba shi da mata ya samu damar yin bai lokacin da mata ta zo ta bashi wannan damar to kai da baka yi aure ba kana da wannan damar za ka iya kwana kana karatu ba mai ce maka su kanka tajuddin subki wani babban malami a shafi'iyya yana faɗa a cikin littafinsa a tabaqatul shafi'iyyatul kubra yana bayanin tarihin babansa taqiyuddin subki ali ibn abdul kafi shi abdul wahab ibn ali ibn abdul kafi ɗansa kenan shine mai tabaqatul shafi'iyyatul kubra to a ciki yana baɗan manya manyan malaman shafi'iyya ne sai zo kan babansa mahaifinsa ya fara tarjamar alwali a cikin tarihinsa da yake bayarwa yana cewa lokacin babansa yana ɗan shekara goma sha kaɗan sai aka zauna teburi da mahaifinsa da ƙanin mahaifinsa sai suka ce gaskiya fa ya kamata mu yi wa al'aure a za ka ake yi da ko a ce ali ya kamata a masa aure Allah sarki iyayen da Allah ka ka musu alheri to sai a ce ba masa aure wallahi ko haka aka yi suka aka aka ce wallahi Mansur ya girma masa aure <laughs> amma in da ki gura aure sai a ce ka shirya ne <laughs> suka ce ya kamata a masa aure sai shi kanin baban yake to ai ya kamata a hada shi da yar wajena ne a hada su aure amma kuma kar ta kawo masa matsalar karatu sai shi mahaifinta ya ce akwai dokar da zan kafa mata don katta dame shi ta hana shi karatu wannan yana nuna muku cewa wato yana daga cikin dan tangardar da ake samu a karatu wani lokacin aure yana dan kawo tangarda kadan dan haka wanda baka yi aure ba kai kana da dama ka dage kai a cikin da yawa lokacin da aka zo aka daura masa aure da yar baffansa sai shi mahaifin mahaifinta ya ce to ali ga matarka na na'ura maka yi ke ga mijin nan kar ki kuskura ki tambaye shi wani abu duk abin da kike bukata ki zo ki tambaye ni duk abin da kike bukata a rayuwarki ki tambaye ni kar ki kuskura ki tambaye shi suka suka bar zama da haka yana zuwa madalasi goma na karatu madalasi wajen malamai daban-daban daban ya je wancan zauren ya karatu ya je wancan sai ya je madalasi goma a rana daya ranar sai aka samu matsala bai je madalasi ba labari sai ya zo wajen iyayensa cewa bai je madalasi ba da babansa da babansa da baban matarsa sai suka zauna suka ce me yasa yau bai je makaranta ba akwai wata matsala a bincika yace to zan yi bincike da aka bincike sai aka samu cewa ali matarsa ne ta ce tana bukatar dirhami da to wannan dirhamin shine ya daga masa hankali akan ya je ya nemo wa masoyiyarsa dirhamin nan shine ranar da je makaranta ba kun san abin da ya faru abin da tajin jini su bike yake fada yace kawai sai suka yi kara suka hukunci da babansa da baban matar suka ce to ko shakka babu wannan matar tun da ta fara haka yarinyar nan za ta hana ali karatu don haka a haƙura da auren su ka ji fa sai aka ce ali zo ka kasuke wannan matar da ka sange ta da jini su ke ce ali ali ke kenan ya ce sai rubuta takarda ya suke wannan matar saboda bin umarnin wa bin umarnin mahaifansa kuma abin da ya sa suka ce haka wai sun ga cewa za ta kawo masa tangarɗar karatu ne ko shakka babu mutumin da ba shi da iyali yana da raran lokaci da yawa da ya kamata a tsayari bace shi abin da ya kamata shi shine ya bi dokokin Allah subhanahu da Allah madaukake ce wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli wanda ba su samu aure ba su kame haka Allah maɗaukaki ce duk hanyar da za ka bi ka san cewa ka yi ƙoƙari ka kame kanka kafin Allah maɗaukaki baka wannan damar to kai ƙoƙari sannan shi wannan aure da muke magana da annabi sallallahu alaihi wasallama ce man istaba minkum ba'a, wannan kaga kalma ce a dunkule daman nan da yawa daga cikin matasa suna samun damar yin aure amma sai su ɗauka cewa wannan damar ba su same ta ba ɗazun nan a karatun ya kawo mana kistar auren usama ta dan zai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yadda yana matashi ɗan shekaru kaɗan amma ya je auri mata wanda ta ta yi aure ta yi ayata ihu to shi matashi abin da zai baka mamaki shine shi fa auren nan ba a saukar da wata aya ko na hadisi an ce wai matashi dole sai budurwa zai aura ba ko an ce haka ba sai wannan ba shi wannan auren fa da kake gani yadda yake wato iya kudinka ne iya shagalinka haka yi idan kana da tsananin sha'awa kana sha'awar yin aure to ke ka samu daidai kai ba ruwanka da maganan yan mata ba ruwanka da ƙari layin su su ba sai da akwati ba walla akwai wanda ba ruwanta da akwati ba ruwanta ita ne kake so miji kawai kake so me kake so kai mata kake so mata kake so wallahi in kai sa'ar wata bazo ran ma hita budurwar sa'a ne sa'a ne wallahi to an da lokaci dace ta gazan lakata haka insha Allah ina roƙo Allah subhanahu wataala ya auren babana albarka na an yake ne kam bai kamata ya goyo mu ganshi ba babana Allah ya maka albarka barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair Allah sanya albarka a cikin wannan aure sauran al'umma waɗanda suka yi aure duka waɗanda suke da aure muna roƙon Allah maɗaukaki ya sanya albarka a cikin auratayyar mu da zaunar da mu lafiya da iyalan mu baki da waɗanda ba su da aure Allah maɗaukaki ya ba su ba'an Allah maɗaukaki ya ba su ba idan zuciya ne ba su da ita Allah maɗaukaki ba su zuciya ta nemo ba a nan da za mu fi aure waɗanda suke da hali waɗanda suke da hali suke so su ƙara Allah maɗaukaki taimake su waɗanda suke son ƙari ba su da hali su roki Allah maɗaukaki ba su hali sai su ƙara Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fatihu khair wa bikum du'a zaman alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuhu a farfesa kuma mai shari'a malam sheikh mansur isa iba allah ya saka da alkhairi alkali mai shari'a sheikh malam abubakar musa giyaɗe allah ya saka da alkhairi hakanan dakta usman ibrahim giyaɗe allah maɗaukacin sarki ya saka da alkhairi insha allah za mu ba da 'yan mintuna shi wanda shi ne jagoran malam zuwa wannan gari kuma shi dama ba bako ba ne dan gida ne a dan ba malam ibrahim fatahu azare shi ma za mu dan ba shi mintuna da ya ce wani abu malam bismillah Thank you. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ah, muna godiya wa Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan aure na takwarana ni kuma eh, mai suna na na wasu fatan alkhairi kamar yadda addu'a ta gabata barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma kuma khair ah, an bukaci na zo na ce wani abu amma ni rakiya na yi da ni gaskiya ba bako ba ne na sha zuwa muhadara wannan gari ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba to amma sai aka bukaci na ce wani abu to ni abin da zama da hankali akan abu biyu ne an ta sarwa a aure to za a aura na biyu kuma aka ba mu wata takarda wanda akwai abubuwa guda uku a jikinta ina da abincewa a ta ɗaya na farko shine hadisi ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina cewa ana yin aure don abubuwa guda hudu ah, kamar yadda hadisin ya inganta kuma shahara bakin ku. duka ba sai na maimaita larabcin sa na fassara shi ba abu mai mahimmanci shine mi shine addini babu laifi dan an dace da kyawu wani ribar kafa ne an dace da dangi ribar kafa ne an samu gaba daya ga kuɗi ga komai ta wannan duk haka aka so amma addini shi ku komai muhimmanci Allah subhanahu wa ya ta kwadaitarwa da cewa a wuri mace ta gari aka fiyayyen halitta cikin hadisai ingantattu wafi alkairin jin daɗi na rayuwar duniya shine mi mace ta gari ta wace ce mace ta gari Allah subhanahu wa ya labarta mana yadda yake ta ambatan mace da gona da gona saboda wani misalin zai fi kama mana kayi a yanzu kowa noma yake yi to ba wanda yake yin noma a gona mara kyawu sai ya duba gonar da yake ganin in aka yi shinkafa daga ɗan nan zuwa filan nan za a yanki buhun shinkafa goma me yasa saboda gun yana da ƙarfi saboda ya zuba ruwa ya zuba taki to haka Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana mata gonakai gonakai gonakai saboda gona ana ake shuka sai a samu abu mai kyau to don haka ina jawo hankali mu ba kowa za mu aura ba ka auri mace mai addini duka wa'ansu abubuwan karka kalle su in ka same su an dace mun fahimta amma addini ya zama shine a gaba ba dan komai saboda tana zuwa in ka bi kyawu ko wasu kyale ne in ta aiku daya ta biyu ba za ta je uku ba sai ga abin ya fara raguwa ya fara karewa tun aihuwar farko sai gaji ana cewa daure daure ji ki da kyau daure hunkumin ki da kyau yi mana wai yaro ya shambi cikin cikin ba zai dawo yadda yake ba ya yi layi layi kuma ga tambaye mata an sun isa su dawo kafin su haihu sai sa na kasa ce ma dai haihuwar Allah subhanahu wataala ya tunkuɗe wa kansa amma mu a gare mu abun alfahari ne wa'annan yayaye da haka ina jawo hankalin mu za mu aure mu auri mace ta gari mai addinin musulunci Allah datar da mu da ita ta yaya za mu same ta shine ta hanyar addu'a addu'a ibada ce haka hadisi ya inganta yana cikin sunan yace addu'a huwa ibada addu'a makul ibada shine wanda yake da kura a kansa amma addu'a huwa ibada ya inganta ta haka za a fara yin addu'a tin tale-tale lokacin da kake amfanin gorantar ka da malam ya karantar da kai kana karatun qur'ani kana tahajjud to lokacin zaka yi ta addu'a rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama bayan ana nan ana ta tafiya ana ta wannan addu'a miji yana yi mata ma tana yi za a zo magana ta kankama a zo daurin aure addu'a ake yi kowa ya ganka ranar sai ma addu'a wani da larabci wani da hausa wannan Ado tana tasiri addu'o'in wayanda suka taru a gurin ɗaurin auren in an gama ba a gama ba tunda baka haɗu da matar ba sai a kai ma ita gidanka idan an kai ma ita gidanka kamar yadda babban malamin hadisi dina Albani ya kawo cikin littafin Adabu Zifa yace sai a taho da dan wani abu mai dan sanyi da dan wani abinci ana shigowa sai a gabatar me da sallah bayan addu'a bayan an yi sallah kana gaba tana baya za ka kama goshinta Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alai kaga addu'a ta nawa ta uku a daidai daren mai yiwuwa zai iya yiwuwa a yi kwanciyar aure mai yiwuwa na ce fani bin ce tabbas bane yawwa sai addu'a ya addu'a take o oh, kunya kenan to shi kenan a gurguje Allah subhanahu wataala ya ta da mu idan an samu da abu mai muhimmanci shine za a yi ta'addu'a a yi ta'addu'a ɗan ya zama nagari wanda addinin musulunci zai alfahari da shi yayin da ake da cikinsa har a haife shi da haka addu'a tana tasiri sosai a cikin rayuwar aure gaba ɗayansa sai sa daga an raba zikiri eh, ne tsammanin zikirin na aure ne shine dama ne dan shawara ta ana zikirin aure za a kawo mana wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah ya